bayan harin da wasu 'yan bindiga da ake zaton cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka kai kan matafiyan da suka tashi daga garin maiduguri zuwa dambu a jiya wanda kuma ya sanadiyar mutuwar mutane biyar da kuma ta wasu sojoji guda uku yanzu dai hankula ya soma kwanciya kuma ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya wannan harin kwantan bauna dai ya auku ne a jiya inda aka ce mutane da dama musamman ma matafiya sun dage ɗage su na jiya wasu kuma suka dauki doguwar hanya saboda gurin abin da kakai ya koma akan wannan hanyar sai dai yanzu hakan ana ci gaba da gudanar da zirga-zirga akan wannan hanya Najeriya musamman ma wanda ya tashi daga garin Maiduguri zuwa garin biyu har ya hada da jihohin Gombe da Adamawa da Taraba. A jiya ne dai mai magana da yawon rundunar sojan kasar wato Kanal Sani Usman Kuka Sheka ya fitar da sanarwar da ya aikewa manema labarai wanda ya tabbatar da aukuwar lamarin wanda ya ce yanzu hakan an tura wasu jami'an sojan don ci gaba da gano inda waɗannan mahara suka shiga. Wannan dai shine harin kwantan ɓauna na baya-bayan nan da ya faru tun bayan wani harin da haka kan yayan gungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da suka tashi daga garin Bama zuwa Maiduguri a watan da ya gabata. Na kuma tuntubi shugaban kungiyar direbobi na tashin Kano tashin da ake lodin fasinja don bin wannan hanya wato Alhaji Inusa Bama wanda ya shaida mun cewa su har yanzu suna ci gaba da bin wannan hanya kuma suna da tabbacin da jami'an tsaro suka ba su na kare su da kuma dukiyarsu. Eh to akalla da yakan samu motoci zuwa ashirin ko ashirin da wani abu Kamar yau din ma an samu adadin yawan wannan mota da suka tashi? Eh to ka san yawanci defense on the passengers kamar ranar Monday din ka san almost all people sun tafiya during the weekend baya kaiwa haka okay amma dai ba fasa tafiya ba yau din a ba fasa tafiya ba mutane sun tafi yawa kace kace mutane uku nan suna karban magani ne ko a asibiti eh, eh suna karban magani eh su members sun ku ne na NURTW eh, a halin yanzu dai jama'a na ci gaba da gudanar da zirga-zirga kan wannan hanya da ma wasu hanyoyin da aka buɗe a baya-bayan nan duk da irin wannan harin da ake zan cewa 'yan kungiyar boko haram ne suka kai na jiyan haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya.